Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abu ɗaya tilo da ya fi ɗaukan hankalinsa shine batun 'yar tinƙe ko kuma ƙato bayan ƙato inda yake ganin ba daidai ba ne a ba mutane umarni a harka ta mulkin dimokuraɗiyya. Buhari ya ce ya kamata a samu zaɓi ba wai a fitar da gwani kai tsaye ba. A lokacin da yake wa muryar Amurka bayani a game da matsayin majalisar dattawa a kan wannan batu, shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe na majalisar dattawa, Kabiru Ibrahim Gaya, ya ce dukkanin fannonin da abin ya shafa za su yi zama na musamman domin sake duba dokar. Za mu duba mu gani idan majalisa ta da shi haka shi kenan babu matsala sai mu yadda mai gyara. In ba ta yadda ba kuma sai ɗauki wani mataki na doka daban. Ba za mu dawo da maganar president majalisa ba sai kwamiti da aka naɗa na ƙarshe na masalaha tsakanin tsakanin senate da house sun zauna in mun zauna za mu yanke shawarar cewa me ya kamata a yi da shawarar da shi president buhari ya kawo kuma allah za mu dawo mu ga abin da 'yan najeriya suka fi so za mu yi insha allah a cikin wannan shirin dimokuraɗiyya a najeriya akwai lokaci ɗaya ko da kuka taɓa amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya baku na ku amince da wata doka da shugaban ƙasa bai amince da ita ba a mun yi amfani da wannan ƙarfin mulki namu lokacin da aka yi nddc ai obasanjo bai da ita ba Hadiza ta ta zauna ta ce ta amince dole wannan ma'aikata a ba ta dama kuma gashi yanzu ana ba da dama ana mata kasafin kuɗi kuma kowa yana amfani da ita so da haka ba wani dabara ba ce ko wani sabon salo a ko da mu yanzu mun majalisar dattijai mun yanke shawara ga yanda muka yi to idan majalisar tarayya ba ta yanke na ta shawara ba to ba za ma yi ba kuma in ma mu kwamiti na farko ma mu kwamitin da kawo na ƙarshe da muka maslaha tsakanin majalisar tarayya da sanat sai mun zo mun zauna amma ga mai nazari a al'amuran al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya yi suka ne akan matakin da majalisar ta ɗauka tun farko, inda ya nuna cewa majalisar dokokin ƙasar ta kawo rudani ne da gangan a bisa wasu dalilai. Wannan zaɓe da za a yi ƙato bayan ƙato shi kaɗai ne zai iya fitar da talaka daga azabar da yake ciki domin yana da dama yana da ‘yanci ya zaɓi wanda yake so ba za a yi masa cuse ba ba za a tursasa shi ba. Ganin haka za su ji kunya shi yasa suke nema su hargitsa ƙasar su kawo fitina ƙasar su hana a yi wannan zaɓe. domin me idan ƙasa ta hargitse gwamnatin da za ta shigo da binciken su da za a yi na badakala da suke da kuɗin jama'a suna ganin sun ci banza idan suka hargitsa ƙasan ba ta maganan bincikensu za a yi ba za a yi maganan ta ina za a yi a nemi zaman lafiya to duk su kenan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana rashin tsaro da tsadar kuɗin gudanar da zaben fidda gwani 'yar tinke ko kuma ƙato bayan ƙato a matsayin dalilan sa na ƙin amincewa da ƙudurin dokar bayan ta kwashi tsawon wata ɗaya a hannunsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.